A ƙarshen wani horon da jami'an tsaron jandarman Nijar suka samu daga sojojin ruwan Amurka ne ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Nijar ya wa hukumomin wannan ƙasa tallafin kayayyakin da za a amfani da su domin ayyukan sintiri a kan kogin isa ko kuma kwara. Wanne aka gano cewa 'yan ta'adda da masu safarar miyagun ƙwayoyi na ratsawa ta kansa domin gudanar da nasu ayyukan. Kwamandan Muhammad Nasiru shine shugaban rundunar jami'an tsaron jandarman yankin Yamai. Horon ya ɗauki eh, sati biyu an koya musu yadda ake tukin jiragen ruwa an koya musu yadda ake gyaran eh, injinoni in sun samu matsala ambassad in etats ta ba mu tallafin eh, bato da eh, uku wannan bato ba ila shakka za su sa mu samu kwarin gwiwa wajen zagaye-zagayenmu da muke saman ruwa don kun san kogin isa yana gama mu da mali da benin har nigeria to kuma kun san yadda eh, shugabannin kasashenmu na yankin sahel suke yaƙi da ta'addanci wannan eh, taimako da muka samu daga eh, amurka eh, zai ba mu karfin gwiwa na yaƙi da ta'addanci bisa ruwa wannan tallafi wani bangare ne na zunzurutun kudaden da kasar amurka ke kashewa kasar nishar a fannin yaƙi da ta'addanci kamar yadda alhashi idi bara'u jami'in hulɗa a ofishin jakadancin amurka a nishar ke fayyace mana darajar kudaden wannan tallafi na yau idan kai jimilla kusan rabin miliyan ne na dola amurka waɗannan kayayyakin da jiragen ruwan da kayan aiki da suka hada da la'urar hangen nesa suka wato tashi ba da haka a shekarar da ta gabata 2016 kenan amurka ta kashe zunzurutun kudi miliyan 16 na dala amurka domin tallafawa hukumomin Nijar yaƙi da ta'addanci ayyukan ta'addanci musamman ta fannin samar da kayan aiki da horo. Kwamandan rundunar jami'an tsaron jandarman yankin na Yamai da ke yabawa wannan yunkuri na ƙasar Amurka ya bayyana cewa tallafin zai yi tasiri sosai wajen cin nasarar ayyukan da aka sa gaba. Mun san kwanan baya an ce eh, akwai eh, mutane 'yan ta'adda wa'anda ke safarin ko miyagun kwayoyi go wasu makamai ta hanya eh, kogi na isa to ba ila shaka wannan eh, kayan aiki da muka samu za mu yi aiki da su za mu samu mu ɗaukaka eh, mu tsaye da wannan ta'addanci bisa karuwa matsalar tsaro a jamhuriyar Nijar wani abu ne da ke ƙara ɗaukar hankalin hukumomin wannan ƙasa bisa la'akari da yadda ake fuskantar hare-haren ƙungiyoyin ta'addanci a yankunan kudu maso gabas da arewa maso yammacin ƙasar kamar yadda rahotanni ke cewa ko a yammacin jiya wasu 'yan bindiga sun kai hari wa jami'an tsaro a garin ayyaru da ke jihar talabiri ko da yake ba a samu asarar rai ba wani mazaunin ayyaru da na zanta da shi ta wayar telefon na cewa maharan sun arce da motoci kuma da alama kasar mali suka dosa ya zuwa yanzu dai ba wata sanarwa da aka bayar a hukunce game da wannan hari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger